aikin gidan duwan akwai sare shi akwai yadda aka yi aka sara shi wanda bai da shekara goma a cikin gala na inspector principal na duwan bai da intima zange duwan wannan luwa ne faɗe shi. Batun cancantar shugabancin hukumar Duwan a dokance shine abin da ya haddasa takun saƙa tsakanin gwamnatin ƙasar Nijar da ƙungiyar jami'an kwastam wato Sinad. Wace tun a washe garin naɗin wani mai ɗauke da galar janar ta rundunar tsaron jandarma ta bayyana rashin gamsuwa saboda a cewarta ko wanda ya yi karatun Duwan sai wanda ya shafa akalla shekaru goma yana matsayin sufeto sannan ya kai ga cancantar ɗare wannan mukami sai dai ministan kuɗi hasu masa'udu ya ce ba haka zancen yake ba ta ce ba ta amince ba don doka ba ta ce haka nan ba doka ta ce suna iya zama director general da duwanu amma doka ba ta ce ba sai su na gai abin doka ta ce doka ta ce ils ont vocation à être un n'a pas ils doivent être don wannan na ce ƙarya ce doka ba ta ce abin ta suka ce ba a ci gaba da kalubalantar naɗin na janar amadu halidu Ƙungiyar jami'an kwastam ta ce gwamnatin ta tafka kuskure domin a tarihin jamhuriyar Nijar ba gwamnatin da ta taba damka ragamar hukumar Duwan a hannun wani wanda bai karanci wannan fanni ba in ji ta. sai dai ministan cewa yake lokacin jori lokacin kunce lokacin tanja da lokacin mu an saba sa duwane an taba sa waɗanda ba duwane ba director general kin duwan wannan kuma ba ta hita daga hanyar doka ba suka ce mun taka doka ba mun taka ta ba. Gwamnatin ta Nijar a ta bakin Masaudu Hasimi ta ce za ta ci gaba da aiki da jami'an da ke mutunta tsarin da ta zo da shi. sannan ta yi barazanar sallamar dukkan wani jami'in duwan ɗin da ke bijirewa umarninta. In sun zama cikin duwan aikin gwamnati za su yi, wanda bai aikin shi kasan kwaron shi za a yi. wanda yake son aikin shi kuma muna son shi. Wannan takaddama na kwaruwa ne a wani lokacin da gwamnatin ta Nijar a fili ta yi kiran jami'an kwastam su matsa kaimi don samar mata da kudaden shiga ta hanyar awon kaya a yayin da 'yan kasuwa ke korafi a kan hauhawar kudaden awo lamarin da masana ke ganin muddin bangarorin biyu ba su sasanta da juna ba zai iya kawo tarnaki wa sha'anin tattalin arzikin kasar Nijar wacce ke cikin jerin waɗanda fatara ta yi wa katutu a 'yan shekarun nan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.